أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من أيها الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na talata yammacin bakwai ga watan ɗaya shekarar hijira 1439 da 40 mm, daidai ko? da 40 daidai Allah muke roƙo ya datar da mu muna cikin littafin da ake ce masa sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda ibn fauzan ya yi masa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haske a kaburburansu ya kuma sada mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa mun kwana ne a ƙarshen gabar karatu ta hamsin da shida za mu tashi a farkon gaban karatu na hamsin da bakwai shafi na ɗari da hamsin da biyu. Ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa iza ɗallaƙar rajulu imra'atahu salasan faƙad harumat alaihi, la ta hillu lahu hatta tanki hazaujan gairo. Wannan abinda shi imam albarbahari ya kawo akan abin da ya shafi matsala fitihiyya ta gefen saki domin ya nuna tabbaci haka yake a sunna idan dallaka rajulu idan har mutum ya saki imra'atahu matarsa talatan saki uku faqad harumat alaihi to fa ta haramta gare shi amma ba haramci na har abada ba a'a la hillu lahu hatta tanki hazaujan gairo ba za ta taba zama sa ba a wajen aure har sai ta auri wani mijin ba shi ba to idan hali yayi ya sako ta to daga baya kuma zai iya aurenta ibn al-fawzan yace ƙaunuhu faɗin imam al-barbahari da yace wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu salatan faqad harumat alayhi idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talaqan talatan idan har mutum ya saki matarsa saki saki uku in kanat mutafarriqatan in wannan sakin ya kasance daban-daban fahiya ta harumu alaihi bil ta haramta gare shi haduwar malamai gaba ɗaya sun tafi a kan lalle ta haramta gare shi amma haramci na kafin sai ta auri wani ya sakota ta ba haramci ne na har abada ba kama lauƙala an ki ɓaliƙun sun ثم قال أنت طالق أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء لأن هذا ترتيب فإنها تطلق وتبين منه wannan سكين tun da har ya ce ɗalikun sun maɗalikun au fatalikun bilfa'i yayi amfani da fa anti ɗalikun faɗalikun faɗalikun anti ɗalikun summa matsalikun summa matsalikun to ta nisan nisanta gani shi amma idan da zai ce anti ɗalikun ɗalikun ɗalikun ɗalikun wannan karfafawa yake yana karfafawa ne na sake ki din na sake ki nace na saki na saki na saki amma ba wai kirgawa yake yi ba don kar ma ai shakka an gane amma da zai ce anti daliku thumma thumma to yayi adafi ko kuma fa to yayi adafi shi ya sa malam anan ya ce tabinu tana ne santarsa yanzu ka ba zai sake cewa ya maida ta ba iz balagati qatu salasan idan har sakin da yayi wa wannan tsarin sun kai uku to fatabinu minhu ta nisance shi yanzu ba halin yace raja tuki wata harumu alaihi hatta tanki hazaujan gairahu daga nan ta zama haramiyarsa har sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba idan ya sake ta to daga baya kuma halal ne ya neme ta qala ta'ala at-talaqu marratani Allah ta'ala yace saki saki biyu ne insafun bi ma'arufin idan har mutum ya yi wa matarsa saki biyu to daga baya fa ko ya rike ta da kyautatawa au tasrihun bi ihsani ko kuma ya sallame ta da kyautatawa ila qaulihi fa in tallaqaha yani a idan kuma daga baya ya sake sakinta saki na uku to fala ta hillu lahu min ba'du ba ta sake zama halal ya neme ta da aure bayan ya sake ta saki uku hatta tanki ha zaujan gairo har sai ta auri wani mijin da ba shi ba fa in idan wancan mijin ya sako ta yani zauju tsani ana nufin miji na biyu to fala junaha ma, babu laifi tsakanin su shi da ita fi maftadat bihi cikin abunda suka yi fansa da shi tilka ba, wannan dokoki ne na Allah wannan malam ya kawo wannan aya don ya <clears throat> kafa hujja game da maganar da shi imam albarbahari ya ce wa iza tsallakar rajulu imra'atahu Salasan, faqad harumat alaihi wala la tahillu lahu hatta tanki a zaujan gaira shine malam ya kawo wannan aya to haza iza kanat talaqatu mutafarriqatu ko mutafarriqa idan wannan sakin da aka yi su daban-daban ne walau fi majalisin wahidin ko da a majalisi ɗaya yake ya sake ta aka ji mace kai na ma ƙara sakinki aka ji ma yace kai na kuma ƙarawa na daɗa sakinki uku amma lau ƙala anti ɗalikun, anti ɗaliƙun anti ɗaliƙun biduni harfi adafi harfil adafi bai kawo harafin adafi ba bai kawo harafi na adafi ba to a nazarna fa kana yuridu takida bit takarari fa innaha dalqatun wahidatu sai mu duba idan takidi yake nufi to shi kenan saki ɗaya ne ƙarfafawa yake ta yi an fahimci mala sai dai idan da aka ce masa to yanzu me kake nufi da wannan ya ce a ah, saki uku mana to in shi ne ya faɗi haka yake nufi kuma shi kenan amma idan ya ce a ah, ƙarfafa mata nake don ta daɗa ji sosai shi yasa na ce da ita a anti anti anti taliqun an gane kaga bai sa hadafi ba aiko yawwa na sake saki saki saki saki saki karfafawa ne ba wai saki daya biyu biyu biyu biyu biyu har kaza ba hmm. sai dai in shi din yace haka yake nufi amma in yace karfafawa yake yi to shari'a za ta yi don hakan ɗin ko a taɗi ana yin haka. An gane? Amma idan ya sa summa, summa ko fa, kowa, to wannan kuma ya loda mata ne. <laughs> An gane go? ki ya loda. shi yasa yace idan wannan tsarin ya biyo biduni harfi adafi fi al adafi ba tare da ya sa harafin adafi ba nazarna sai mu duba fa in kana yuridu takida idan takidi yake nufi bit takarari da wannan maimaitawar fa innaha dalqatun wahidatun to shikenan saki dai ne amma in kana yuridu tasis eh, wato tasisa ko fa innaha tabinu minhu amma idan yana nufin lallai yana daɗa tabbatar mata kowane gaba da ya yanka saki ne mai zaman kansa to wannan kam lallai ta ne santa gare shi ba shi ba cewa na mai ki ba kuma damar ya ɗaki ba ta sadaki ya ɗaura mata aure har sai ta auri wani iz balagatit salasa idan wannan jerin giyar ya kai uku shine ne mm, idza iz ko ko salasa al idan ya kai saki saki har guda uku to yanzu kam na minhu ta nisance shi amma idza kanat talaqatu bi lafzin wahidin to amma idan lafazi ɗaya yayi amfani da shi to anan ne malamai suka yi kilafa kan ƙala an ki ɗalikun bi salatin, ke na yi miki saki uku da lafazi ɗaya au an ki ɗalikun salatan ko ke sakakka ce uku fal faljamhur ala annahu ya salasan mafi rinjayen malamai waɗanda suka fi yawa duk sun tafi akan cewa ukun ne an gane wata binu minhu kuma lallai ta nisance shi sai ta auri wani shi da ita wata harumu alaihi hatta tanki ha zaujan gairahu takan haramta gare shi har sai ta auri wani mijin da ba shi ba wa huwa malhabul a'immatil arba'a wannan akan haka waɗannan limamai guda hudu duk suka tafi imamu malik fatawarsa kenan ta saku ukun imamu shafi ma haka ya tafi ta saku ukun abu hanifa haka ahmad ibn hanbal haka duk sun tafi akan inda har mutum ko da jumlace ya tattara sakin ya yi su to ta saku saki uku wannan shine matafiyar waɗannan limamai guda hudu duka wa fi kauli li ko wato idan yace a cikin wannan ƙauli na cewa mutum yace ya sake ta saki uku ya loda mata uku a lafazi ɗaya to wasu daga cikin masu ƙwanƙwanto suka ce anna salata fi lafzin wahidin takunu dalqatan wahidatan suka ce in dai lafazi ɗaya yayi aiki da shi saki ɗaya ne wal mas'alatu fiha lafu, amma fa wannan mas'ala ce da aka yi a kai, kamar yadda malam ya ce mafi rinjayen malamai duk wasu sakin yayi ukun ne hatta Ahmadu ibn Hanbal akan haka ya tafi imamu ahmad ibn hanbal kenan haka abu hanifa haka malik haka shafi an gane ko ai ya fi kore shakku ko ba haka bane ya fi kore shakku shi yasa nake tsoron ba da wannan fatawar da ce na ba da wannan fatawar gara na ba da fatawar ya zama saki uku ya fi mini sauki saboda tana da haɗari ita wannan fatawar don yanzu yawanci ana fakewa da wannan fatawar sai a dawo a zauna da matar da aka mata suke yawanci a ina muke wal mas'alatu fiha kilafun tawilun akwai kilafa mai tsawo a wajen walakin hasbuna anna alama malan ibn al-fawzan yace sai dai ya ishe mu musan anna talaqa saki salasan uku yuharrimuha yana haramta mace la alatta bibi amma ba haramci na har abada ba kamar yanda uwa take haramun har abada kanwa take haramun har abada ya take haramun har abada matar da uba ya aura take haramun har abada ya take haramun har abada ba haka bane wannan wa inna ma yuharrimuha wannan saki ukun yana haramta ta ne ila an tankiha zaujan gairahu har lokacin da za ta auri wani mijin da ba shi ba summa yutalliquha sannan yutalliquha sannan ya sake ta idan ya sake ta to yana da damar da zai neme ta kuma in hali yayi aure ta amma dukulu fil khilafiyati fa hadha la ya'nina al'ana amma mu shiga cikin wannan sabani sabanin wannan ba damuwar mu bane a yanzu mu tafi mu karanci aqida tukunna kun ji abin da ya fara ko <laughs> ba shine damuwar mu kilafa wa arada al muallif shi malam ya bijiro da min idkhali hadhihi almas'alati shigar da wannan mas'ala fil aqidati cikin aqida gata mas'ala ce fiqhiyya sai ya kawo ta cikin mas'aloli na aqida me yasa wallahu alam malam yana so ya nuna mana manufar malam amma sai ya ce to ko da yake Allah dai shi ya sani amma abinda malam yake so ya nuna mana na, ayyu yana so ya bayyana mana anna amran nikah al'amari na aure amrun muhimmun al'amari ne wanda yake da muhimmanci yajibul inayatu bihi lalle wajibi ne a kula da shi hasbir biɗi ko gwargwadon yanda shari'a hasbir wato biɗi shari'iyya lahu gwargwadon yanda wato ɗaure-ɗaure na shari'a ya ɗamfara da ita wannan matsala nikahiyya yanda shari'ar musulunci ta tattaro su ta tattaro su ta ce ga wanda ake kaza ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza wajibi ne a kula da wannan ɓangare na aure domin wani ɓangare ne wanda yake da muhimmanci bi hasbin dawabi'i a shariyya gwargwadon yanda aka tattaro su aka haɗa su a waje ɗaya a tsari na shari'a. A Falaita sahal fihi ba a yi sauƙi a kan mas'ala aure ba sam, wafi ijra'atihi haka kuma wajen laifuffuka da ake a aure ba a yi rangwame ba duka sai aka ce wanda ya yi kaza ga hukuncinsa. wali annal kitaba domin littafin ka kula karka manta ismuhu sharhu sunna sunan littafin sharhu sunna ma'ana bayani akan sunna shine bayanu sunna fi kulli shayi littafin yana so ya bayyana maka sunna akan kowane abu kaga kenan ashe sunna a aure ma ga yanda yake sunna a saki ma ga yanda yake ko don haka bai sauƙaƙa ba wa min zalika masailin nikahi daga cikin abin da za a bayyana maka a sunnace tsari na sunna akwai matsaloli na annikahu shi auren kansa wa billahi tawfiq wannan shi ne abin da ya ɗan tsakuro ya ba shi rabo cikin sharhu sunna game da abin da ya shafi ɓangaren aure duk da dai matsala ce fiqhiyya ya kawo ta cikin bayanai da ake na aƙida, an gane ko don haka yana nuna maka duk mutumin da yake da aƙidar sunna bai kamata ya zauna da matar da ya mata saki uku ba bai kamata ba sannan duk mutumin da yake da aqidar sunna bai kamata ya aure daga shi sai matar ba sai da wali da shaidu da sadaki ko kuma an yi siga an bashi hakar ba, kaga wannan duk darasin da muka yi wanda ya gabata mun yi wannan ko to yau kuma ya ɗaukano mana kaɗan daga cikin abin da ya shafi saki in har mutum ya saki matarsa sakin da ya kai uku to fa babu gyara babu ta ƙofa da musulunci ya bayar wanda za a ce a gyara su koma su zauna dole sai an yi yanda ba a son sai dai ta auri wani bayan ta aure shi in akwai rashin dace ga wancan ɗin sai a ɓaɓe sai ta sake ta dawo ya aure ta wannan daga baya kuma ya halatta yanzu kuma igiyoyinsu uku duk suna nan an gane ko amma idan da an mata saki daya sai ta buta sai ta je ta auri wani ta dawo ya sake aurenta saki ɗayan nan yana nan yana nan ya taɓa sakinta ɗaya amma inda uku ne in tabtu ta dawo to yanzu sauran uku su sabbi ne uku sabbi eh uku sabbi yanzu kun gane alamun sanai eh na'am oh a haka to wa alaikun salam sai kuma aka ce ba a kara A'a, wancan kankar ka tsaya lafiyayyu da marar lafiya ba, saki biyu ne kawai. Wancan kar ma a riƙa kawo shi a ciki. Yauwa, har da wani saki marar lafiya? <laughs> Yauwa, saki, saki, wancan ba saki ba ne, ba a ƙirga shi a saki. Don ka rubuta laifukan mace ka ba ta ta kai wa babanta ya gani kawai ya ce ka sake? Ba saki ne. yawwa wannan ƙara ya kai eh, aurensa yana nan da ita yana iya yin kome amma kuma fa ta ya rage a talaku dama marrata ne dama biyu ake yi Tun ya kuskura ya kara kuma shi kenan ba kome eh, yanzu ya yi dage imsakun bi ma'arufin Auta, tasrihun bi isani na'am tamtakar dan ba ta da a to to tun da kaga labari ne babbar wa alaikum salam. eh wannan ma haka kake nufi kaje kafin kaje akwai bayani eh a'a kai fa kace ta je gidansu kafin ka zo akwai bayani ko ba ka bane to in ka je za ka yi bayani a abin da ya sa ka ce ka je sai in ka je ka yi bayani dalilin da ya sa ka ce ka je to nan ne za a gane manufarka amma ba wai haka kawai daga cewa ki je gidanku ina zuwa nima in zo in same ki a wajen a ce ka sake ta me yiwuwa za ka je ku yi wani mitin da baban ko da uwar ko ku dan tattauna wasu shawarwari tambayan tana da fasali to ka kula da ita ka gane ta duka to daga kanka sai ka yi tambaya to wa rahmatullah malami ne sun zuciya ya dauke ni aka mm. kira ni a waya mm. daga wani gari Mm. suna son in tura musu sunan kwayoyin da kwayoyin da yin an sha mm. cikin wata uku da zuwa mm. aka matsa daga ƙarshe ne na amincin tura bayan kwana uku suka tura min sako cewa ɗan ya faɗo eh, har ma sai da ya kuka kamin Allah ya ɗauki ransa ne hukunci na to Allah ya sauri tambaya take yi akan wani kuskure da ta yi ita tana da masaniyar ƙwayoyin da ake sha a zub ciki to sai irin wannan matsalar ta samu yansu daga cikin ko ƙawayenta ne ko kuma yan uwa sai suka bugo mata waya don Allah ta tura musu sunan ƙwayoyin da ake sha a zub ciki ita kuma a lokacin da tsautsayin ya bi ta kanta sai ta tura musu da suka sha kuma sai aka yi rashin dace sai cikin ya zube kuma a lokacin ma har an gama halittar ɗan har ya faɗo ma ya yi kuka sannan ya mutu to shi ne take neman wai meye mafuta ba wata mafuta sai dai ki ta istighfari ki tuba ki koma ga Allah kuma ki gaya musu su ma su tuba su koma ga Allah domin wannan kisan kai ne abu yaro halittarsa ta gama cika aka kashe shi kisan kai ne don haka ki tuban wa Allah sannan kuma ki ta ƙoƙari ki azumi ki azumi wata uku a jere kuma ki dage ki ta tuba haka kuma su ma ki tabbatar kin gaya musu wannan eh wata biyu wata biyu a wata uku na ce wata biyu a jere za ki azumi wata biyu a jere sannan ki dage ki ta tuba to in Allah ya so zai gafarta miki muna fatan Allah ya sa kada ki sake irin wannan kuskuren domin ba ƙaramin haɗari yake ɗauke da shi ba gara a aife shi da a ce an kashe shi yanzu illolin sun ƙaru ga laifin ɗauyensa ga laifin kisansa Allah ya ke. Hmm. za ta dakatar idan tana azumin kafara mace sai al'ada ya zo za ta aji azumin in al'adan ya ɗauke kuma sai ta ɗora na'am eh a ah, shi din yana nan bai baci ba eh za ta ɗora akan nada ai wannan ba ita ta aje shi ba al'ada ne ya aje mata don haka tana ɗaukewa ne ta ɗora kawai sai ta jona lissafin ta kai a kan lissafin da <laughs> ba a hutawa ai azumin kafara ba a ajewa domin Allah cewa ai wata biyu jere idan mutum ya aje da gangan ba rashin lafiya ba ba kuma larura irin na al'ada ba to wannan gaba ɗaya abin da aka yi din da ya rushe sai ta sake wani sabo ba a ajewa sai in al'ada ko wata larura babba na rashin lafiya hmm. Hmm. azumin da ake yi a wannan fata hmm. aka guda biyu Mm, za ka iya eh, domin ba wai farilla ba ne yana da falala sosai yana da kyau wannan tunatar da mu kai yan uwa musulmi akwai azumi gabanmu ranar tara da ranar goma ranar tara da kuma goma ga wannan wata domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumci na goman ba shi a rayuwarsa tara taran ya rika azumta shekarar da zai rasu sai ya ce da Allah zai kai ni baɗi da zan azumci tara da goma sai sahabbai suka sai kuma bai kai ba sai suka ce to tun da ya ce haka sai suka ɗauka su kuma suka ci gaba da yin tara da goma an gane na ran tara za ka yi daya wa shagari goma sai ka yi daya shi ake shi yasa ake cewa tasu'a da ashura tasu'a din tara ashuran goma an gane yawwa to shi ne alhaji yake tambaya mutum yana iya yin tasu'an ya bar ashuran na ce ba laifi fi wanda bai yi ba ai ka samu sunnar tasu'an idan kuma ka yi duka biyu ka ƙara samun lada an gane ko yauwa domin dama ba wai farilla bane kamar wata ramadan sai dai mutum ya bar falala lada mai ɗimbin yawa Mm. ta yi aure da auren mijinta na baya ya ce matarsa ce ya saki shi wancan mutumin eh, ya saki matar sai kuma ya dama ya dawo ya ce ya maida ta dama sakin ɗaya ne to ita kuma sai ta ce sam ita ba ba za ta dawo ba an gane ko ita ba za ta dawo ba sai kuma shi kuma ya ce to shi kuma bai saki ba da haka ta je kawai ta ƙaƙa ba yadda ƙarfi da yaji ita wai tana nan akan wancan saki har ta je ta auri wani da haka to kaga wannan ta yi aure kan aure domin mace ba ta gama yadda ba in mijinta ce na mai daki to ba ta da wayo a kai ba ta da dubara dole ta haƙura sai dai ta lallame shi ko ta fanshi kanta amma ba dama ta yi aure don auren sana nan da ya ce ya mayar amma idan da ta gama yadda to yanzu kuma ba ya da dama a kanta sai in ta yadda tana gama yadda shi kenan jini uku to ko ka zo ka ce na maida ki ce ka maida me in kana so na sai dai ka zama bazawari ka nema in na amince mu daura aure ka kawo sadaki tunda idda ta kare amma in kana cikin idda yace na maida ki yana gama maida ta anjima jima kaɗan sai aila ta biyu ta zo to ta koma tunda kafin haila ta uku ta zo ne ya ce ya mayar ta maitu an gane wannan amma bayan an yi uku ba maganar komai sai dai a sake ɗaura wani auren ba kamar yadda da ake yi ba wai mutum ya saki matarsa ko ya ce ya maida ta wai sai a tawo a zuwa nemo goro a nemo mutane a ce za a gyara aure wai hmm. eh? eh wai gyara auren wane za a yi ai ya gama gyara shi tun da ya ce ya maida shi yasa shari'a ma take cewa kar ta yi saurin ɗaukar kaya domin ta je ta yi ta asara a ɗauka wani ya fashe wani ya lalace kuma a dawowa wani ya fashe wani ya lalace amma idan dama kayanta yana nan tana nan in ya ce ya maida ta shi kenan sai ta gyara zama kawai ba wani matsala. Mm. Hmm, to ai ba rashin bai shari'a kenan to matsayin auren ma babu kuma an ce maka ba aure ba ne ai ba aure eh, ba ne ya kaɗe wani, to sai lokacin da ya kaɗe shi ɗin a'a waye ya rasu daga baya ba kaɗewa ce ta kashe shi ba eh, amma ba a ah, ka ji ka ba yanzu in maciji ya tsare ka kai ta fama kai ta fama baka tashi baka mutu ba maciji bane ya kashe ka eh zai yi fara ko so kake ya yi fuf ya abin nan amma idan da ya warke daga baya sai wani ciwo ya kama shi to yanzu ba shi ne ya kashe shi ba amma yana kwanci a asibiti yana ta man wahala ba ba tashi ba tafiya har ya mutu kace kuma wai ba take ba ne zai yi kafara mhm. wanda ya yi karambani da sake matar shi mm, mm. ita kuma ita ma sai ta yi ta yi ne ko kawai cikin da sake mutu ne kawai to dama idan don sakin ake lissafa shi ko don tsabtace mahaifa don tsabtace mahaifa ne yayi dole ne ta yi idda saboda mai saboda katta kai ɗanka gidan wani ko ko ku yanga ka saya kai ta yi istibra'i saboda kar a gane wani dan wani ne dan wani kuma jikan wani ne an gane yawwa wa alaikum salam wa rahmatullahi

gangancin kashe su ba wani abu ne ya bullo musu ko kuma wani rami aka tonaye suka rufta wannan ba a cewa ya kashe mutane amma idan aka samu akwai wani ganganci da yake yi to duka sai ya musu kafara duka kowa duka don kowa mai zaman kansa ne wa alaikum salam wa rahmatullah misali na yi fada da abokina sai na buge shi misali mm. a kai haka sai ya yi jinya sosai amma daga baya ya warke bayan warkewansa ba wasu watanni ciwon sai ya tashi dama shi irin wannan shi yasa aka ce rauni idan mutum aka ce rauni irin wannan na rotsi ba a rama shi a shari'a jira ake a gani ya warke eh ko ya mutu in ya mutu kai ma sai a kashe ka in ya warke kuma sai a yi sai a duba a game me ya kamata a yi ma amma ba a ce a rama yadda ka yi don wajen ramuwar kana iya wajen ramawa a wuce yadda aka yi shi yasa Allah ya ce wal juruh qisas raununuka qisasi ake ba a rama su don haka idan har sai da ya warke sai kuma wata rana wani abu ya buge shi a wurin sai ya mutu to wancan abun da kai masa da ya warke amma idan har dama bai warke ba ciwon ne dai har yanzu rimai-rimai har ya kai ya zama sanadinsa to a matsayin kai ne sanadin mutuwarsa Allah ya kare eh mutum zai yi kafara na to sallu ala nabi karim akwai ‘yan uwa wa'yanda muka rasa su sai mu sa su cikin addu'o'i. Basiru, direba, ya rasa yaronsa rashin lafiya ta kwaf ɗaya shi ma. Muna fatan Allah ya ba shi haƙurin jure wannan rashi Allah ya gafarta wa wannan yaro. Haka kuma akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu alhaji abdullahi mai yadi shi ma ya rasa mahaifiyarsa musa ta cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama akwai yan uwa da dama waɗanda suka riga mu tafiya musu addu'a Allah Ubangiji ya rangwamta musu cikin abubuwa da suka yi na kurakurai ya yi afe musu ya canja musu su da alkhairi Allah Ubangiji ya karbi rayukanmu mu kuma muna musulmai masu imani Allah ya dada shiryar mana da ‘ya'yanmu a kan tafarkin sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mazansu da matansu Allah Ubangiji ya shirye mu tare da su Allah ya sanar da mu abun da ba mu sani ba addinin mu ya taimake mu da aiki da abun da muka sani muka gane Muyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا غفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين